انه لقول رسول كريم حقيقه alƙur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad tabbas maganar Allah ce da amintaccen mala'ika ya isar masa da shi shine mala'ika Jibrilu wanda Allah ya amince masa akan alƙur'ani.